يحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي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 صدق الله العلي العظيم صلى الله على محمد صلى الله على النبي bismillahi rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirinsa na rana kuma tare ne zai kasance tare da ko annan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muka yi dauke da su bayan wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye shiryen mu wanda suka hada da mu koma noma da kuma shirin kidikidin iraniyawa idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to ma da masu sauraron su kuma ga shirinmu na farko to ko kun san tare da abdullahi salisu man katsina Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Laraba, 20 ga watan Satumba na shekara ta 2023, wanda ya daidai da 4 ga watan Rabiu awal na shekara ta 1445 hijira kamariya. masu saurare ko kusan cewa shekaru 156 da suka gabata a rana irin ta yau wato 20 ga watan satumban shekara ta 1867 bayan haɗe ƙasar hungary da austria sarki francois joseph ya zama sarkin hungary da austria a hukumance hungary ta yi ta fadawa ƙarƙashin mamayar manyan ƙasashen turai da kuma dolar usmaniya amma bayan yakin duniya na ɗaya austria ta sha kashi a shekara ta 1918 hungary ta sanar da ballewa daga kasar ta austria tare da zama kasa mai cin gishin kanta hungary tana gabashin nahiyar turai a tsakanin kasashen austria jamhuriyar czech da romania slovakia da kuma yugoslavia da ƙarshe masu saurare kun san cewa shekaru goma sha biyu da suka gabata a ranar irin ta yau burhanuddin rabbani shugaban majalisar sulhuntawa ta kasar afghanistan ya rasa ransa an haifi burhanuddin rabbani a shekara ta 1940 sannan kuma shine shugaban jam'iyyar musulmi ta kasar afghanistan kuma shine shugaban kasar afghanistan na farko bayan da mujahideen suka karbi iko da kasar tsohon shugaban kasar ta afghanistan hamid karzai ne ya naɗa shi shugaban kwamitin sulhu na ƙasa baki ɗaya sai dai a rana irin ta yau a lokacin da shi da wasu mambobin kwamitin tawa suke ganawa da wakilan kungiyar taliban guda biyu a cikin gidansa da ke birnin kabul fadar mulkin kasar ta afghanistan sai ɗaya daga cikin 'yan kungiyar ta taliban wanda a lokacin ya boye bom a cikin rawaninsa ba tare da an sani ba ya tayar da bom ɗin inda ya kashe su baki ɗayansu daga ƙarshe masu kun san cewa shekaru 192 da suka gabata a ranar irin ta yau 20 ga watan satumban shekara ta 1931 aka kammala aikin kiran motar bas ta farko wani bature dan kasar burtaniya mai suna golden bronze shine kirkiro motar bas da farko da ya amfani da turare wajen tare da ita da kuma sanya injin ta ya motsa da kuma yin tafiya sannan kuma bata da sauri hakanan kuma tana daukar mutane talatin amma daga bisani masu aikin kere-kere sun ci gaba da inganta motar bas ta yadda daga bisani ta koma ana yin amfani da ita da man fetur domin tar da injinta kuma motar ta zama ɗaya daga cikin hanyoyin safarar jama'a tsakanin garuruwa da kuma cikin manyan birane a ƙasashen turai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 labarin duniya da farko ga kanunsu. jagoran junju halin musulunci na iran ya bayyana lokacin yakin tsaron ƙasa mai tsarki da cewa yana da muhimmanci a tarihin junju halin ƙasa shugaban ƙasar iran ya ce shirin amurka na mai da duniya ƙarƙashinta ya kasa samun nasara a najeriya dan takarar shugaban kasar a ƙarƙashin jam'iyyar pdp a teku abubakar ya ɗaukaka ƙara dangane da zaben ahmad tinubu a matsayin shugaban ƙasa yanzu sai a gyara zama domin ajiye cikakkun labaru jagoran juyin halin musulunci na iran ya ce lokacin yakin tsaron ƙasa mai tsarki yana da matukar muhimmanci a tarihin juyin halin musulunci na iran jagoran junju halin musulunci na iran din ayatollah uzma sai da aliyu khamna'i wanda a yau laraba ya karbi bakuncin iyalan shahidai da kuma masana harkokin fasaha ta zane-zane da rubuce-rubuce ya bayyana cewa lokacin yakin tsaron ƙasa mai tsarki da aka yi tsakanin iran da iraki yana da matukar muhimmanci a tarihin junju halin musulunci na iran ayatollah al’uzuma sai da aliyu hamna'i ya ci gaba da cewa idan aka sanar da al'umma mai zuwa hakikanin abin da ya faru za su iya sanin yadda mutanen da suka rayu a wannan tsakanin na yakin suka iya samun nasara da kuma tsayin dakan da suka yi wajen fuskantar abokan gaba jagoran juyin halin musuluncin na iran ya ce muhimman abubuwan da ya kamata a sanar da mutane shine cewa wani abu ne yakin ya kare sannan kuma suwaye suka yi wannan yakin ayatollah al'uzma sai da aliyu ya bayyana cewa da akwai bambanci mai girma tsakanin yakin da ake tsakanin kasashe saboda matsaloli na iyaka da kuma yakin da aka shilanta akan iran da zumar tarwatsa al'ummar kasar shugaban kasar iran ya ce shirin amurka na mai da duniya karkashinta ya kasa samun nasara a lokacin da yake gabatar da jawabi a babban taron zauren majalisar ɗinkin duniya karo na 78 shugaban ƙasar iran sani ibrahim ra'isi ya bayyana shirin amurka na ɗora wa dukkanin ƙasashen duniya ikonta da cewa ya gaza kaiwa ga nasara tashar talbijin ɗin press tv da ke watsa shirye-shiryenta daga nan tehran ta nakalto shugaban yana cewa a halin yanzu wani sabon tsaron duniya na kan haɗuwa kuma iran ba za ta amince a sake samun ɓangarorin gabas da kuma yammacin duniya ba kamar yadda aka yi a baya sai dai kasar ta iran a shirye take ta yi aiki da dukkanin kasashen duniya bisa adalci ba kuma mulkin mallaka da aka samar a karnin da ya gabata ba dangane da makwabta kuwa shugaban isi ya ce iran a shirye take ta miƙa hannu ga dukkanin wata ƙasa wacce ta miƙa mata hannu a yankin gabas ta tsakiya a najeriya dan takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar pdp alhaji abubakar atiku ya ɗaukaka ƙara dangane da zaɓar ahmad tinubu a matsayin shugaban ƙasar tsohon mataimakin shugaban ƙasar ta najeriya kuma ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin tuta jam'iyyar pdp a tarayyar najeriya alhaji atiku abubakar ya ɗaukaka ƙara kan hukuncin da alƙalai guda biyar na kotun sauraron karakin zaɓe a ƙasar suka yanke a ranar 6 ga watan satumba da muke ciki jaridar premium times najeriya ta bayyana cewa alkalai guda biyar karkashin jagorancin mai shari'a haruna tsammani a ranar 6 ga watan satumba da muke ciki sun kori kararrakin da atiku abubakar ya gabatar dangane da batun takaddamar da aka yi akan sakamakon zaben ministan harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran ya yi kira ga kasashen armenia da azerbaijan da su buɗe ƙofar tattaunawa maimakon yaƙi ministan harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta din wato hussein amir abdullahiyan ya bayyana muhimmancin tsagaita wutar yaƙi tsakanin armenia da azerbaijan yana kiran ɓangarorin biyu masu makwabtaka da juna da su saɓanin da ke tsakaninsu ta hanyar tattaunawa a wata sanarwa da aka fitar bayan gana wadda aka yi a tsakanin ministan harkokin wajen na iran amir abdullahian da kuma takwaransa na ƙasar armenia ararat mirzoyan a yayin taron majalisar ɗinkin duniya an yi kira ga ɓangarorin biyu da su koma kan teburin tattaunawa to ƙarshen labarin duniyar kenan. da yanzu kuma sai sauran shirye mu inda zan fara da shirin nan na mu koma noma. mu koma noma. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma. shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi noma da kiwo to a yau za mu kawo muku labarai ne mabambanta masu alaƙa da noma da kiwo da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. za mu faro labarinmu daga hukumar abinci ta duniya wato fawo kan wani rahoto da ta fitar dangane da hauhawar farashin kayayyakin abinci a duniya sanarwar da ta fito daga hukumar abincin ta duniya wacce take da matsugunni a ƙasar italiya ta ce yadda farashin kayan abinci ya tashi a wannan lokacin shine mafi kaiwa koli a cikin shekaru goma sha biyar na bayan nan sanarwar da ta kada cewa a cikin watan augusta da ya shuɗe ne aka samu kaiwa koli wajen karuwar farashin kayan abincin farashin shinkafa ya karu da kaso 9.8 cikin ɗari idan a kwatanta da yadda yake a shekarar da ta gabata matakin da india ta ɗauka na hana fitar da shinkafar da take nomawa ba ƙasashen waje ya taka rawa wajen karuwar farashi a kasuwannin duniyar. to za mu nufi ƙasar morocco inda sanadiyar girgizar ƙasar da aka yi idanuwan ruwa suka ɓuɓɓugo a yankunan da aka ɗauki shekaru masu yawa ana fama da fari da bushewar ƙasa a daidai lokacin da al'ummar morocco suke fama da bala'in girgizar ƙasar da ta faru wani abin mamaki ya faru wanda shine bullar idanun ruwa masu yawa a sassa daban-daban da girgizar kasar ta shafa mazauna yankuna da aka yi girgizar kasar sun yi mamakin ganin idanuwar ruwa sun bulla a cikin yankuna bambanta da hakan yake a matsayin kyakkyawan fata a gare su dama dai an ɗauki shekaru shida a jere ana fama da fari a cikin yankuna masu yawa na kasar da suka hada da inda aka yi girgizar kasar shekar da ta gabata ita ce mafi muni da aka fuskanci fari a cikin wannan kasar ta yadda a cikin shekaru 40 ba a taba ganin fari mafi muni a cikin ƙasar ta maroko kamar shi ba bugu da ƙari ƙasar ta maroko tana cikin ƙasashen da aka bayyana a duniya da cewa suna fama da ƙarancin ruwa ta yadda ruwan da ake da shi a cikin madatsun ruwa daban-daban ya ja da baya sosai a cikin shekarun bayan nan saboda rashin saukar ruwan sama a dalilin haka ne ma hukuma ta fito da wata siyasa mai tsauri a kan yadda za a rika sarrafa ruwa a cikin wannan kasar wannan ya sa ɓullar idanun ruwan da aka yi a yankunan da a baya ake fama da fari ya baiwa al'ummar waɗannan yankunan wani kyakkyawan fata na zuwa ƙarshen farin da suka ɗauki shekara da shekaru suna fama da shi a cikin yankin warzarta da ke yankin kudu maso gabashin ƙasar a ƙauyukan akadim kundula imi nurawu tasmilit da azid da amzari an samu bullar waɗannan idanuwar ruwan da suke narai-narai masu kyau suna ta kwarara a gundumar house da ke kudu maso yammacin ƙasar ma inda nan ma girgizar ƙasa ta yi barna mai yawa mazaunansa sun ce wasu idanuwar ruwan sun bulla a cikin ƙasa da a baya take a bushe saboda fari daga ciki da akwai ƙauyukan ijukak da sulsa yaqub hakanan kuma a gundumar taro da nata da ke kudancin ƙasar an ga idanuwar ruwa suna kwararowa a ƙauyukan asiyaf unzal da ekipsi mazauna wannan yankin dai suna nuna cewa bullar idanun ruwan yana a matsayin alheri da yake tattare da girgizar ƙasar da ta afku suna kuma da kyakkyawan fatan cewa aikin gona zai dawo da ƙarfi a cikin waɗannan yankunan waɗanda a shekarun baya suka bushe sannan kuma noma ya samu koma baya matuka. To ma sauraro za mu dasa aya a nan kafin mu karkare baki ɗaya mai bankwana da kuma muna ga yata ku zuwa shafukan mu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin koshin lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh

masu saurare assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda ya kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban na iraniya domin samun nishaɗi to yau shirin na ya gabatar muku gulam hussein gafari ne domin jiran wakar da ya tanadar mana چشم و جانم میرسد بوی رضا بر مشام جسم و جانم میرسد بوی رضا دل اسیر عشق و اندر دام گیسوی رضا یا نبی جان یا نبی جان ای دل اسیر عشق و اندر دام گیسوی رضا شن دل مفرح از نسیم مقدمش شن دل مفرح از نسیم مقدمش هر گوشوده مرغ جان اندر سر کوی رضا شد منور خان بیانایی کردم اینونم به عالم طلعت روی رضا می توان کردن قیاس کی رو خوش را با روخ مه می توان کردن قیاس تاغ خد را کی شود چون تاق عبوی رضا ها نبی جان یا نبی جان ای تاغ خد را کی شود چون تاغ عبوی کس نباشدم در عالم همچو او در خلق و خوی در شگفتم از سلوک و خصلت و کوی رضا حال بی جان یا بی جان ای در شگفتم از سلوک و خصلت و خوی رضا بیگانه تا نباشد در سرت کور هیاهوی رضا Gulam Hussein Gafari ke na saurara cikin wannan waka da ya gabatar da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin wannan waka sai a wata sadarwa za ku ji mu dauke da sabuwar wakar kuma za a ci cewa da bin bibiyar mu domin sauraron son shara muke ɗauke da su a shafinmu na gizo wato www.tv2.ng و مبارک قادر میلاد این مولود پاک ملکه هستی انبرین گردیده از دوی رضا ها نبی جان جان نبی تو ما سورا رو تون دامونه دسانون لکه چی گاوس داگه چکین لباران دکو که سورا را jagoran juya halin musulunci na iran ya bayyana lokacin yakin tsaron ƙasa mai tsarki da cewa yana da muhimmanci a tarihin juya halin ƙasa shugaban ƙasar iran ya ce shirin amurka na mai da duniya ƙarƙashinta ya kasa samun nasara a najeriya dan takarar shugaban kasar a ƙarƙashin jam'iyyar pdp a teku abubakar ya ɗaukaka kara dangane da zaben ahmad tinubu a matsayin shugaban ƙasa ta masu sauraro duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da yamma idan allah kai mu za ku sake jin mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki yadda labaran duniya da dumi-dumin su a hali yanzu a madadin duwa da kuka ji murayen su tayar yake cewa mu yi ni lafiya wassalamu alaikum wa wabarakatuh